har yanzu dai hukumomi a jihar yobe na ci gaba da kokarin tattara bayanai game da adadin ɗaliban da ke karatu a makarantar matan nan na garin dabci da ke jihar yobe wanda wasu da ake san ayan kungiyar boko haram ne suka kai wa hari a nan daren litinin inda da ta gabata tun a ranar ne dai iyaye da yan uwa da abokan arziki suka dinga ziyartar wannan makaranta na sirrin makoman 'ya'yan nasu yayin da wasu ke son barka wasu ko sun mika lamarin ne ga Allah saboda rashin sanin makoman 'ya'yan nasu har zuwa wannan lokacin wannan lamari dai za a iya cewa shi da irinsa na biyu bayan kwashe wasu ɗalibai 'yan makaranta makaranta na garin Chibok da har yanzu ke zukatan wasu iyaye sai kuma waɗannan ɗalibai na garin Dabci da su ma aka bi dare aka kwashe wasu daga cikinsu kuma har yanzu babu su babu ɗuriya wasun su sai dai waɗanda suka samu kubuta kawai na dai tuntuɓi kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Yobin Alhaji Muhammad Amin game da halin da ake ciki a yanzu hakan ga kuma abin da ya shaida mun tawai tarho yaran yanzu ana samun su a kauyuka da suka je suka gudu suka je haka shirin suna zuwa wani guri biyar wani guri hudu haka nan mun je muna kalauto su muna kawo amma yanzu ba wanda zai ce ga yaran da aka dauka aka tafi da shi ko kuwa yaran da suka bata ba domin har yanzu ba mu samu cikakken adadin nan ban yaran da suka ba amma kuna da adadin ɗaliban su nawa ne matan da suke karatu a wurin yaran ɗaliban da suke karatu a gurin gaske eh, eh, ban ci a bani nan ban domin kasan nan ba da shi ke ban wanda suke makarantar to yanzu kamar waɗanda suka dawo za su kai nawa ne a ka san nake maka ni bana garin fa eh. mutanen mu ne suka je suka yi wannan abun to ya kamar batun eh, sanarwar da kuka bayan rufe wannan makaranta eh, a rufe makaranta saboda kaga yanzu haka ba su yake cewa akwai turoma haka tunda yaran nan suka zo suka yi wannan abun kowannen su ma suna cikin tsoro sannan kuma iyaye kuma suna cikin damuwa yaya 'ya'yansu da shi sa muka ce a rufe makaranta ɗaliban su tafi gidajensu mm. musan adadin yaran da suka tafi gidajensu kuma musan adadin yaran da ba musan inda suke ba. To ko akwai wani bayani da kuka samu a cikin waɗannan ɗalibai ko akwai wanda ya rasa ransa? A'a, har yanzu dai ba mu samu ba. Cikin malaman fa da suke su ma ma'aikatan ku ne. Babu babu na kuma tuntubi wani uba da shi ma har zuwa wannan lokaci bai san komai yar tasa ba ga ma abin da ya shaida mun alai kalwuri mai shago a bakin kasuwan karzuwa ina karzuwa muna magana da kai to babana akwai akwai bayanin da muka samu cewa akwai ƴaƴanka wannan makaranta na dabci da aka kai wa hari jiya to ƴaƴan naka guda nawa ne yau da zagar muka nada komiti mutum mutum uku suka tafi da suka tafi aka yadda za ka samu mutum goma sha biyar ya nuna ta a samu ba mai sunan mai kira mai kira alhaji kanuri. oh mai kira alhaji kanuri su hukumomi sun gaya maka batu game da wannan yar taka da ba gano ba halin yanzu. eh wannan da da muka mutum uku da suka tafi suka ce nawa nan ne ba a samu ba kuma ba a ji duriyanta ba. da haka jeji suka shiga mm. an tafi da shi ne. mu da annabi ya lamu muna roƙon Allah ne Allah ubangiji Allah ubangiji Allah ya kuma tada ita ta zo gidana lafiya amin sun amin to ya kake ji baba ganin cewa yan uwanka sun samu nasu kar kai kaɗai ne eh. kuma aka ce babu yarka a ganin cewa kuma dukan kun fito daga wuri ɗaya. ko ya za a yi abin da Allah ya kawo ko ma abin da Allah ya kawo dole karɓa za a yi. haka ne. idan hada mai yana tare da wannan na zai ma zai kasance mana. haka ne. inda akwai sauran sa ruwansa in Allah ya da Allah zai dawo da ita. Tunde gwamnatin jihar yobe ta ba da sanarwar rufe wannan makaranta har na mako guda yayin da waɗannan ɗalibai suka samu kubuta dukkanin suka tattare nasu nasu zuwa garuruwansu. haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya